الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام نسأله تعالى أن يجيم لنا هذه النعمة الصلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم mun gode wa Allah maɗaukakin sarki wanda ya halicce mu yayin musulmi ya raya mu ya ba mu lafiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ayyukanmu na ibadu Allah ya zama karɓaɓɓu Allah ya sanya mana ladan cikin mizanin kyawun ayyukanmu karatunmu na wannan littafi furasu kasfi sawabi yau in Allah da za mu tashi ne a shafi na saba'in da tara karatunmu na baya mun karanta fasali ne da mana bayani akan falala na umarni da aiki mai kyau da hani gabarin abin ƙi da wajabcin yin haka ka ce wajibi ne ya zamanto a cikin al'umma a samu waɗanda suke umarni da aiki mai kyau da hani gabarin abin ƙi da nassi na alƙur'ani mai girma waltakun minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar cewa a samu daga ciki ya zama wajibi kenan dan haka ayoyi na alƙur'ani sun gabata cewa akwai haɗari ga al'umma a ce su zauna ba tare da suna tunatarwa ba ba a yin wa'azi an kyala kowa ya yi abin da ya ga dama ƙur'ani ya ba da misali na wasu waɗanda suka gabaci wannan al'umman da suka ƙi yin wa'azi daga ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya saukar da la'ana a kansu luinan lalina kafaru min bani isra'ila ala nisani dauda bai isa maryam zalika ma sawa kanu ya ya'tadun kanu la tanahuna an kare fa'al sannan ayan Kur'ani ta tabbatar da cewa idan aka ga wasu suna yin wani al'amari wanda bai dace ba to wajibi ne a ja hankalinsu shin za su karɓa su yi aiki da wa'azin da aka gaya musu ko kuma ma ba za su karɓa ba wa'azin da ya zama wajibi idan aka yi in sun karɓa shi kenan sai a gudu tare a tsira tare idan ba su karɓa ba ku da kuka jawo hankalinsu kuka musu wa'azin to kun gabatar da uzuri kenan a gaban ubangiji Limata izuna قوما الله مهلكهم أو مؤذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى muna gabatar da uzuri ne a wurin ubangiji sannan hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa idan mutane suka yi kurum suka yi shiru suka daina yin wa'azi suka daina umarni da aiki mai kyau da hani gabarin abin ki to alama ne na cewa Allah ya kusa ya aiko musu da azaba sannan kuma Allah ba zai dinga karɓan addu'o'insu ba wannan kaɗan daga cikin abubuwan da muka karanta kenan a wancan mako yau kuma insha Allah za mu tashi a wani sabon fasalin shafi na 79 inda yake cewa fadlu imatatil aza an tarihi falala falala na kauda wani abu wanda yake mai cutarwa daga kan hanya dama littafin an ce dama ne na samun lada da kuma hanyoyi na samun shiga aljanna fiye da ɗari da da biyar. to duk wani abu da aka kawo mana anan to wani abu ne wanda idan ka aikata shi za ka samu lada mai yawan gaske ko kuma ma ka aikata shi ya zama maka sanadiyya na shiga aljannar ubangiji to shine malam ya kawo mana ɗaya daga ciki a wannan babi yace fadlu imatatil aza falalan kauda wani abu mai cutarwa an dariki gabarin hanya malam ya bude babu da wani hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa قال صلى الله عليه وسلم لقد رايت رجلا النبي يتي حقيقه ناغا وني متين يتقلب في الجنه ينا كاي كاو ا cikin aljanna Ya je ya dawo yana ta shawaginsa a aljanna fi shajaratin saboda wata bishiya qata'aha min zahari tariqi da yanke ta daga tsakiyar hanya kana tu'zin nasa wacce tana cutar da mutane ko dai jijiya ne ko dai reshe ko reshe ne ya sauko duk wanda zai wuce ya bige shi ko jijiyar bishiya ce ta ratsa hanya duk wanda zai wuce ya yi tintibe da ita da ya zo sai gani ya ce kai wannan bishiyar tana cutar da al'umma in suna wuce. ko jijiyar bishiyar nan mutane suna tuntube da ita ya je gida ya ɗauko masa abin sare abin nan sai ya sare sai mutane suna wucewa lami lafiya Allah ya ce to saboda wannan abu da kai na baka aljanna kike shi yasa kuma kaga wannan ai sai ga wani ɗan karamin aiki ne to malamai suka ce qad yadkhulul janna al-insan bi aqalli min zalika Allah zai iya baka aljanna da aikin da bai kai wannan ba ma saboda shi Allah ba wai girman abin da kai yake dubawa ba ikhlasi da ke cikin zuciyarka saboda me yasa kai kawai abin da Allah zai duba ke me yasa kai kai dan Allah shikenan girmansa ko ƙanƙantansa. ba shi ne abin lura a wurin Allah maɗaukin sarki ba shi ya sa mala ya kama na wannan babin ne saboda ya karantar da mu cewa duk abin da yake aikin kirki ne karka karanta shi don ka san inda dace yake ba wata kai kana ganin babban abu sai ka yi babba yin kuma yana cikin ɗan ƙanƙani don haka annabi ya ce ya ga mutumin yana kai kawo a cikin gidan aljanna saboda wata bishiya da ya yanke ta a tsakiyar hanya wacce ta kasance tana cutar da mutane rahu muslim imam muslim ya ruwaito wannan hadisin wa qala sallallahu alaihi wa sallam zalla sallallahu alaihi wa sallam yace marra rajulun bi husni shajaratin reshe kenan marra rajulu wani mutum ya zo wucewa bi husni shajaratin sai ga wata sai ga reshe na bishiya ala zahari dariki akan hanya sai ga reshen wata bishiya reshen ya shigo hanya mutane suna wucewa reshen na dan buge su waƙala sai yace wallahi na rantse da Allah la'unahiyanna hadha anil musulmi wannan reshen bishiya da ke cutar da mutane zan sare shi in hana shi cutar da mutanen la yi uzihin kar ya cutar da su wa udkhila jannata da ya sare sai Allah ya shigar da shi aljanna Rahu muslim duk waɗannan hadisai guda biyu imam muslim ya fitar da su a cikin littafinsa waɗannan hadisai guda biyu kamar yadda ɗazu bayani ya gabata mala ya kawo mana falalan wannan aiki ne wanda a ido hadda a aikacen ma ba wai wani abu ne mai yawan gaske ba ba wai wani aiki ne mai wahala ba domin malamai sun ba da bayani ba lalle wai sai bishiya da za ka sare ba a'a kaya ka zo ka ga kaya kan hanya wanda wani zai iya zuwa ya taka ko ɗan dutse da za a iya tintube da shi ko kwalba da wani zai iya zuwa ya taka ya soke shi ko ya yanke shi idan ka ya ka ɗaga ka jefar Allah zai iya baka aljanna a kanmu a sharhin waɗannan hadisan duk malamai sun fara shaukatun fama dunaha kaya ko abin da bai kai kaya ba in dai zai cutar da mutum akan hanya in ka ɗauka ka kawar Allah zai iya baka aljanna Shi ne malamai suka ce waɗannan hadisan da muka karanta na cewa annabi ya ga wani yana yawo a cikin aljanna saboda wani abu da ya kawar a kan hanya da ke cutar da mutane suka ce wannan hadisan suna fassara wasu ayoyi ne na alkur'ani mai girma dama su hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai fassaran alkur'ani in qur'ani yazo ko qur'ani jawami'ul kalimi tunkulallin zantuttuka ne kuma ba wanda ya san ma'anan ne ƙur'ani yake nufi sai Allah da haka Allah sai ya sanar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah shi kuma sai ya sanar da mu abinda Allah yake nufi a cikin maganganu irin nashi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da alqur'ani litubayyana lin-nasi don kai ka bayyana wa mutane ma nuzila ilayhim abinda aka saukar musu kuma a wani wuri Allah ya faɗi cewa shi yake gaya wa annabin ma'anan ƙur'ani in ya ƙyale shi haka da Kur'ani shi ma ba zai san me Kur'anin yake nufi ba la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana inji Allah kenan bayanin mai ƙur'anin yake nufi aiki na ne ni zan gaya masu don Allah bai gaya mishi wa eh ban ji ba ka gani to da Allah ya gaya mishi mu kuma inda annabi bai gaya mana wa ba za mu sani ba to ya gaya mana a cikin hadisai ya gaya malamai malamai kuma su gaya mana ya sa karka yadda ka yaudari kanka wai za ka iya tafsiri kai ɗaya a ɗaki ka shiga ka tun da wuri ƙaryanka ka tabi wani malamai da su koya maka iya larabci baya sa a san a iya tafsiri iya larabci don ka iya larabci ba wai shi ne zai sa ka iya tafsirin ƙur'ani saboda me larabcin da yake cikin alƙur'ani larabci ne wanda yana buƙatar fassara na masanan abin da larabcin ya kunsa wanda ya fi kowa sani shine annabi Muhammadu. saboda Allah ya sanar da shi ɗakar ka shiga ɗaki kai kaɗai. kadai nan sai ka fito kawai kai ɗaya. ɗau da kana jin larabci ka iya Za ka je kana fasara inda aya dosa daban inda kai kuma kame inda ka dosa daban kai ka ɗauka. Kur'ani da dole akwai kayayyakin aiki ƙur'ani yake cewa ya lazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal lazina min ayyaman ma'duda faman kana minkum marida naw ala safarin min ayyamin ukhra wa alal lazina yutiqunahu da'ani to balarabi wa na kenan kana jin larabci zai fassara wannan bai fassara shi ba me zai fassara shi malamai wanda suka san mai ƙur'ani yake nufi wanda suka samu fassarar asali tun daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kana zuwa sai malamai sai maka a cikin wannan ayan nan akwai al-ijaz al-ijaz bil hasfi akwai abin da aka hazzafe wa alal ladina la yutiqunahu diyati ta'ami masakin ma'ana kenan in ka je wai kana jin larabci kai baka san akwai al ijaz bil hasabi anan ba kana zuwa ka fassara ka rikita shari'an addini zaka samu mutane tashir mai addini kai kuma kana cewa kai malami ka dole mu je makaranta a dinga zuwa makaranta eh khuz min ar-rijali la min alkitab eh khudh min arrijal la min eh khudh min afwahi al'arifi ka karɓa ka karba daga bakin matsala karka shiga ka ce kai ka iya a'a annabi ma sallallahu alaihi wasallam wanda shi aka saukar wa alqur'anin to sai da Allah ya mishi bayani ko yawa thumma inna alaina bayana anzalna zikira. litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim mun saukar maka da qur'ani dan kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu wannan ya tabbatar da cewa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fassara ne na alqur'ani mai girma shi yasa malamai suka ce waɗannan hadisai guda biyu da muka karanta suna fassara wasu ayoyi ne a cikin alkur'ani wanda ayoyin suna nuna mana cewa aikin kirki ba shi da kaɗan aikin kirki ba shi da kaɗan komin ƙanƙantan abu mai kyau karka ƙaranta shi ka yi ƙoƙari ka yi saboda me watakil dacewanka yana cikin wannan ɗan ƙanƙanin abin da kai kare na to kuma haka sun kuyan haka shi ma aikin sharri ba kaɗan watakil taɓewanka a cikin wannan ɗan ƙanƙanin a nan wurin mun karanta wanda aka ce ya shiga aljanna saboda kuda wani kuma ya shiga wuta saboda ne saboda kuda shi yana ganin a ah, to saboda kuda kawai me sai yi abin da aka ce sai ta huta don haka waɗannan hadisan suna nuna mana ne cewa ƙanƙantan aikin kirki kar ya hana ka aikata shi tana iya yiwa dacewanka da rahamar ubangiji yana ga wannan ƙanƙanin aikin ne shi yasa sai aka kawo mana cewa annabi ya ce na ga wani mutum yana ta yawo a aljanna saboda reshe da ya dan sakko yana cutar da mutane ya sare mutane suka wuce lami lafiya Allah ya ce ya bashi aljanna to shi sai malamai suka ce aya ta farko da wannan waɗannan hadisai suke fassarawa ita ce aya wanda ɗazu ya karanta mana a cikin sallah ya ce faman ya amal mitsala zarratin khairan yara waman ya amal mitsala zarratin sharran yara duk wanda ya aikata kwatankwacin ƙwayar komayya na aikin kirki to zai gan shi domin Allah zai rubuta kuma zai ba shi lada inna la la yudhi'u ajra man ahsana amala inna la la yudhi'u ajra al-muhsinin in dai yi abu mai kyau Allah ba zai tozarta ladan ba ko mun kankantan abun to ladansa yana nan kuma Allah matsaukin sarki zai baka da haka ga wani ya sare dan bishiya haka da ke cutar da mutane kuma Allah ya bashi aljanna da haka misqala zarratin min khairin kenan na alheri Shi ne, hadisi ya zo. daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce annan miskinan wani miskini ista'ama eh, aisha wani miskini ya zo janna na aisha sai nemi ta ɗan bashi wani abu da zai ci ummul mumini na kenan na'am wa bayna yadayha inaban qalat li insanin khudh habatan faqih akwai dan garin abinci haka dan kankan a kusa da nana Aisha sai ga miskini ya zo sai ce a ɗan taimake shi da ɗan wani abu da zai ci shi nan. sai na na'ashe ta ce wani wannan ɗan ƙanƙanin garin wanda in ya sa loma ɗaya ma ba zai san ya sa a baki ba sai na na'ashe ta ce ɗauki ka ba shi to shi wanda aka ce ya ɗau wannan ƙanƙanin abin ya bayar shi sai ga kai to yanzu ɗan wannan ne ne dan wannan wai to me ma wannan kaza ya rena abun wa qalat sai na nashi tace ata'jab kana mamaki ne eh kana mamaki ne saboda na ce ka dan bashi sadakan wannan sai tace mishi kam sara fi hadhihi alhabba min misqali dharra wannan dan garin da na baka dan kankani nace ka bashi misqalu zarra guda nawa ne a ciki sun fi miliyan ko ba ka bane saboda shi zarra ai an ce wai ido ma ba iya ne ba iya gani na'am la turabil ai shi zarra ba iya gani shi da ido saboda me kankantansa to wannan garin kuma da na ce ka bashi kai kana renawa ƙwayan zarra guda nawa ne a cikin garin ai ba za su irgu ba sai ta ce mishi to Allah ya ce fa man ya amal misala zarratin khairan yara ko kaman zarfayen zarra ne in dai alheri ne kar ka karanta shi ka zaka za ka gan ranar tashin kiyama Allah zai biya to wannan ya fassara wancan ayan kenan kaman yadda waɗancan hadisan suka fassara mana aya cewa karka ga abin kirki Ka ga kaman wai ai yayi dan kankani a ko mun kankantan abu mai kyau kar ka tsallake in kana da halin yi kai Allah zai aje maka shiran tashin kiyama kuma zaka gani kuma zai maka amfani ba an ce ran kiyama akwai wanda zai zo lada ta yake nema ba saboda an ce menene wa nad'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a in kana mithqalu habatin min khardalin ataina biya wa kafadina hasibin madalla da mugonayen iya lissafi in ji Allah ko to sai aka ce faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun idan kelinka na aikin lada ya hau to ka bauta. in yayi ƙasa, ka tabe sai jahannama to an ce akwai wanda ladansu da zunubinsu zai ne zai daidai sai a ce mishi ya nemo lada ɗaya Allah ya ce na baka dama ka samu lada ɗaya ni kuma in yabe maka zunubi to kaga a nan maganan wai kare na me kare na aikin kirki bai bata taso ba Allah ya sa gane kar ka zo za ka yi sadaka ka ji naira biyar ne a jungu ka ce a tome biyar la wallahi karkare na biyar din nan in biyar din nan ne wallahi dauke ta kasa ta fi lai idan ka kyauta ta niyya wallahi wata biyar din nan sai ta zama maka hanyar tsira kar a la ta tsiran na minal ma'arufi shay'a hadisi to sa'ad ibn abi waqas aka ce wuta saddaka bi ne. wani mai bara ya zo sai yana da dabino guda biyu a hannunsa sa'ad ibn abi waqqas ai mun sai shi ko sai daga cikin mutum goma da aka mutu mai bishara da aljanna kuma kawun manzan Allah sa'ad ibn abi waqqas kawun manzan Allah kuma farkon wanda ya fara harbi da me kifiya don ɗaukaka addinin Allah wanda Allah ya annabi ya roƙa mishi ya daidaita mishi mai harbinsa bai taɓa harbi harbin ya bada a ƙasa bai samu abin da shi yake so wanda annabi ya mishi addu'an amsan addu'a ko annabi ya mishi addu'ar amsar addu'a annabi ya kai yawa sahabbai addu'a kowa irin nashi ko annabi ya yi wa anas ita Allah ka shi tsawon rai ka ba shi yawan yaya kuma ya yi tsawon ran ya yi wa abdullahi ɗan abbas Allah ka ba shi ilimi ka sanar da shi fassarar alkur'ani to haka haka ɗaya bayan ɗaya annabi ya kai wa sabansa addu'a iri iri daban-daban kala kala kowa da irin nashi to shi wannan sahabi da zai ya kawo mana wannan hadisi shi kuma annabi ya mishi addu'an amsar addu'a ne Allah na roƙe ka duk abinda sa'ad zai roƙe ka ka ba shi. duk addu'ar da zai yi Allah ka karba eh a ƙarshen rayuwarsa ya makance sai wani ya zo ya ce mishi haba sa'ad kai da annabi ya ce duk addu'an da ka roƙa Allah ya baka kuma ka san in ka roƙan Allah zai baka ka roƙi Allah ya dawo maka da idon kama ko dan da ya ce Allah dawo min da ido na idon zai mi? idon zai dawo sai sa'ad ya ce a ni da ji hadisi annabi ya ce duk wanda Allah ya jarumce shi da idan dinansa ya rasa ko in yayi hakuri to sakamakon sa aljanna ni zan yi hakuri ka kuma bayan tintini ba an ce mishi me an ce shi dan aljanna ne amma saboda imani irin na sahabbai ko ba irin mu ba inda kai ne ya san maka aljihi da aljanna ai har ma cika baki za ka yi wa mutane ya rage na mun riga mun ke. mu mun riga mun sha to amma ina su ba su haka sai na umar ya ce ko kafata ta dama ta shiga aljanna in ta hagun ba ta riga ta shiga ba wallahi ba zan sakankance don saboda me saboda sanin Allah saboda sun san Allah idan kafarka ta dama ta shiga ta hagu tana waje ba ta riga ta shigo ba in Allah ya ga dama zai iya cewa me zai ce ka koma shi yasa Qur'an ce wala yamun makarullahi illa alqawmul khasirun ba wanda yake amincewa da juyi irin na Allah sai a saboda Allah zai iya juyawa lokacin da ya ga dama ya ce ya fasa kuma ba wanda ya isa ya ce min ba wanda ya isa ya ce mishi saboda shi yasa kan annabi ya fita daga garin Madina zai je yakin Badar Allah ya mishi alƙawari wa idza dukumullahu ihda ta'ifatayn annaha lakum kan ya fita daga madina Allah ya ce mishi na maka alkawarin ɗayan runduna guda biyu zan baka za ko ka ci mai kaya ko ka ci mai laushi da ya fita sai bai samu mai laushin ba ta ce saura mai kaya annabi yana da imanin zai ci mai kayan ko ba shi da shi yana da shi saboda Allah ya ce zan baka ɗaya to amma da annabi ya je filin badar saboda ya fi kowa sanin Allah da ya dinga addu'a yana addu'a mal yana roƙon Allah nasara bayan tintin Allah ya riga ya ce mishi zai yi nasara me yasa annabi yake wannan addu'a saboda ya fi kowa sanin Allah saboda Allah zai iya canjawa ya ce na fasa tunda ba a isa tambaye shi ba la yus'alu amma ya yaf'alu wa yus'alu to waɗannan bayan Allah kenan sun san Allah shi wannan sa'ad ibn abi waqas kawun manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam daga cikin irin bai wanda Allah ya mishi shine wannan annabi ya ya ya ya ce mishi na roki Allah duk abin da ka roka Allah ya baka to yazo wani mai roko yazo yana roƙon abin da zai ci shi kuma yana da dabino guda biyu sai ya dau dabinon guda biyu sai ya mika wa mai roƙon shi kuma mai roƙo da ya haka ya ga dabino guda biyu ne kawai sai haka irin a ah, haba me zan yi da dabino kwalli biyu faƙala lissa'il sai shi sa'ad bin abi waƙa sai ya ce wa mai roƙon yaqbalullahu minna masaqila zarrati haba mala Allah fa ce ko kaman ƙwayan zarra muka bashi zai karɓa. me zai hana ka kai ka karɓi kwalli guda biyu dabiru wa fi tamratayn la zarratin kafira. wannan dabinon guda biyu inda za a gwada su da ƙwayan zarra to akwai ƙwayan zarra dewa a jikin dabino na biyu me yasa Allah zai karɓi ƙwayan zarra ɗaya kai kuma ƙwayan zarra mai yawa a baka kace ba za ka karɓa ba karkaɗi ƙasa hausa suna wata hausa ko? ƙwai mare na kyauta ka gani? ya za mu mai kyauta ka ce kai ba za ka karɓa ba ko ba ka sadaka duk kankantan in an ce kyauta ka ba ko sadaka kar ka ki karɓa ka karɓa in ma ba za ka yi wani abu da shi ba kai kuma sai ka me sai ka ba wani haka annabi ya koya na na Aisha ya ce kyaututtukan nan da ke ganin su an baki ba ki roƙa ba ki karɓa in kin ga baki da bukata ke ma ki me ke ma ki ba wani shi wanda ya baki ya samu lada ke ma da kika ba wani ke ma kin samu lada ba shi kenan ba to annan abinda nake so mu daɗa ganewa shine ƙanƙantan abun alkhairi kar ya hana ka yi sa'ad ibn abi waqas abinda ke hannunsa dabino ne kulli biyu mai roƙo ya zo ya ɗauka ya bashi idan Allah ya karɓa ƙwallin dabinan nan guda biyu sai ya mishi plantation na dabino a cikin gidan aljanna sannan a gaba an sake ruwaito hadisi anna arabiyan sani annabi sallallahu alaihi wasallam yaqra hadhihi alaya faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara annabi yana karanta wannan ayan sai wani balarabin kauye sai ya ji sai ji annabi yana karanta cewa duk wanda yayi wani aikin kirki ko mun kankantan aikin kirkin ko kaman kwayan zarra ne Allah maɗaukin sarki zai ba shi lada sai balarabin kawon ya ce wa annabi a misƙalu zarra ko kaman ƙwayan zarra idan na yi abin kirki Allah zai biya ni ƙala na’a. annabi ya ce ƙwarai kuwa wa ƙala wa sau a tahu in ji balarabin ƙauyen sai yana da na sani ya ce ya asara ta na yi asara haƙiƙa na yi asara miraran ya dinga maimaitawa ya dinga maimaitawa sun makamo huwa ya ya tashi yana tafiya yana cewa haƙiƙa na yi asara in dai ƙanƙanin abu kamar ƙwayan zarra idan ka yi na aikin alheri Allah zai baka lada haƙiƙa ni ko na yi asara domin so dewa na ƙi in yi abun aikin alheri saboda ni ina ganin abun ya yi ƙanƙani to da yana ta faɗan wannan sai annabi ya ce sabonsa laƙad dakhala qalbal a'radi al-iman haƙiƙa imani ya shiga zuciyan wannan balaraban ƙauye to abin da ake gaya mana nan shi ne, mu ma imanin ne? ya shiga zuciyarmu ai <clears throat> mu ma asaran ai mun yi ta da yawa akwai lokacin da za ka ga wani abu aikin kirki ne sai ka ga ai kaɗan sai ka ƙi to wannan rashin in, wannan rashin yin da baka yi ba to kai asara ne a wajenka saboda wataƙil da ka yi wataƙil Allah ya karɓa in Allah ya karɓa kuma shi kenan ka hayi aya ta biyu daga cikin ayoyin da <clears throat> waɗannan hadisai da muka karanta suke karantar da mu shine faɗin Allah maɗaukin sarki da yake cewa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin تجدوه عند الله هو خيرا <clears throat> واعظم اجرا سيدنا ابو هريره يتي واعظم اجرا اي الجنه نجي سيدنا ابو هريره واعظم اجرا يتي الجنه كين ثم شيء ثم المشيني وما تقدموا لانفسكم من خير من للتقليد Ko mun kankantan alkhairi da ka gabatar wa kanka ta jiduhu inda Allah ka same shi a wurin Allah komun kankantan ba ruwan Allah da cewa wai kankani in dai alheri ne komun kankantan sa in kai to yana nan a wurin Allah za ka je ka samu na Umar bin Khattab an rawaito hadisi da gare shi cewa annahu ittakhadha haytan ya'ani tamran bilabanin na umar ya samu dabino kwalli daya dabino kwalli daya da nono kurba daya zai ci wannan dabino kwalli daya kuma ya kurbi nonon nan kurba daya kafin ya sa a bakinsa fa ahu miskinu sai ga wani miskini ya zo yana bara fa akabahu wa dafa'ahu ilayhi sai sai na umar shi sai fasa ci dabino kwalli ɗaya da nono kurɓa ɗaya sai miƙa wa miskini faƙala ba azuhun sai wasu da suke zaune a wajen sai na umar sai suka ce ma ya diri hazar miskinu ma haza to yanzu wannan ɗan dabino kwalli ɗaya da ka bashi idan ma ya ci ai ba zai san ya ci komai ba mun fahimci zancen dabino kwalli ɗaya ka bashi da nono kurɓa ɗaya suka ce to ai ko ya ci ba zai san ya ci wani abu ba sai na Umar ya ce barka ji wanda suka san Allah fa kala Umar sai na Umar ya ce lakinna rabbal miskin yadri ma huwa ka ji ko sai ce a ah, idan ya ci bai san me ya ci ba ai ubangijin da ya halicce shi ya san me na bashi ya san me yi. saboda me shi ya fifita miskinin ne akan me akan kanshi ya hana kanshi kuma ya ne ya ba miskini ka san abu kuma komun kankantarsa ba kowa yake iya fifita waninsa a kan karan kansa ba zanen ba ka misali ka saira ke mai zagin gaske kana jiko ka saira ke mai kyau idan kana sha kana sha idan ya zo ƙarshe <laughs> in wani ya ce maka da Allah dan ban karar ha wallahi da sai maka wani ko ba haka ba sai ka ya ce gara ya saya miki wani raken da ya bashi ne da ya bashi wannan sauran da ya saura to in ko na sai rake mai zaki ina cikin jin daɗi na kusa zuwa ƙarshe wani zai zo ya ce in bashi in dai har zan iya danna son zuciya na in bashi wallahi in shi bai san meye ba Allah ya san meye Allah ya san jihadin da na yi a zuciya kafin in iya ba da wannan guntun raken to jihadi ne ba wanda ba ba kowa ba zai iya to jihadin da sayi na umar yake ƙila ma ko karyawa bai yi ba ƙila abincin naki kenan na yinin dabino kwalli ɗaya da nono kurɓa ɗaya amma da ya ga miskini ya iya danna zuciyar shi ya ɗauka ya bashi wasu suka ce yanzu wannan dabino kwalli ɗaya in miskini ya ci ma me zai san ya ci ya ce to shi in bai san me ya ci ba ai ubangijinsa ya san me ya ci saboda ni a zuciyata Allah ya sanya aka yi ma na danna zuciya don neman yardan ubangiji na bashi don haka kankantan abin da kake da shi kar ya hana ka ba da shi ba za a tafi yakin tabuka ba annabi ya ce a kawo taimako sayyidina usman yace ya rasulullah na bada doki 100 a ƙaro yace na kara 100 a ƙaro yace na kara 100 a ƙaro yace na sake ƙara 100 ya rasulullah shine har annabi ya faɗi wata magana yace ma darra usman ba adal yau daga yau ba abinda sayyidina usman zai a ce ya cuce shi aljanna dare doki hudu ba sai ga wani talakan sahabi shi kuma ya je gida sai ɗebo dabino a hula ana ba da doki ɗari doki ɗari sai ga shi kuma da wani ɗan dabinonsa dabinon ma rabi abin nan ruɓaɓɓe ma a munafukai suna gero suka kwashe da dariya <laughs> kai ana ba da doki ɗari me Allah zai da wannan a kaji ba wai me Allah zai da wannan sai suna nuna shi ku duba wani ana ba da doki da ya ja yawan ɗebo tsumman dabinonsa me Allah zai da wannan Allah da iko sai ya ce allazina na almutawwiqina da fati, fi sadaqati laye ji yajiduna illa da juhudahum fayaskharuna minhum sakhira Allahu minhum wannan da kuke mishi izgili wai ya ɗebo tsumman dabino to izgilin da kuke mishi ma Allah ya ɗauki nauyin rama mishi wallazina la yajiduna illa juhuda shi ba shi da shi sai iya abin da Allah ya bashi gurgudan abin da yake da shi gurgudan abin da yayi dakan an zo za a yi aikin kirki kar saboda wasu suna yin manya-manyan ayyuka kai ba za ka iya ba ya hana ka yin mai ɗan ƙanƙanin naka da za ka iya wai hausa suka ce guntun gatarinka ya fi tare ka bani eh idan wani yana da shi da yawa kai Allah bai baka ba yanda yayi da yawan kai ma dan kaɗan din kai ma zo ka sa naka shikenan an tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyu sadaqati afdal a sadaka duk wanne yafi yace juhudul muqil kokarin marash zaka kar a zo za a yi wani aikin kirki kai ka dinga rena naka a'a Allah ya san me ya ba wadancan ya san me ya baka kai ma gwargwadon ɗan abin da kake da shi ka ko? ai wancan satin ne a nan ne muka faɗa ko ba nan ba ne Allah alamu idan ka je harami ko? in ka je harami ko maka ko madina ana cewa magariba ya yi za ga mutane suna ta shigowa cikin masallaci wani sai ka gan shi da manya-manyan jakunkuna an ciko dabino an ciko an sa flas na shayi kamar plus goma ya sa yaransa sun ɗauko wasu hadda soyayyen nama an cika a jaka in aka yi sallar magariba yana da yara sai a dinga bi sahu-sahu ana ba mutane su ci nama su sha shayi ba sai a azumi ba haka suke wani kuma za gan shi talaka ne daga ka gan shi kasan wannan talaka ne sai ka gan shi da shi da ɗansa shi plus ɗaya kawai na shayi zai kawo shayi ba ba madara ba komi wani ma ba siga in ka kurba an kai wasa sai ka nemi inda za ka zubar maka kuma ba abin ka waka a masallaci <laughs> eh sai gan shi da yaransa ko yaransu balli daga ka kalli wannan kasan talaka amma in yamma ta yi magariba sai sa matai shi sai ta dafa lifton iya tsura da kofi ɗan ƙarami kwalli ɗaya sai su zo ƙofar masallaci yaron da kofi shi kuma da ɗan mai plus sai kana zuwa sai yaron ka ga yaro ɗan ƙanƙani ugul-ugul sai zo sai baka kozi kana haka sai uban kuma zai ɗan zuba maka wai ka sha saboda masu kuɗi suna can suna yi shi kuma bai yadda dan ba shi da kuɗi shi ma a tafi a ne a bashi ba ɗan wannan lifton ɗin wallahi wani ya zo makogoransa ya ɗan bushe yana ɗan zuba mishi wannan ɗan lipton ɗin idan ya sha in ya ji daɗi a zuciyarsa ya ce alhamdulillahi wallahi Allah zai iya ba wannan mutumin aljanna da aka kan mu kuskura mu dinga wasa da ayyukan kirki wai don muna gani cewa sun yi karanci shi a wurin Allah babu kankani ba aikin kirki ba ko aikin rashin kirkin ne ba babba ba karami in kai babba za a rubuta maka in kai karami ma za a rubuta maka haka aikin kirki yake haka na rashin kirki yake aya ta uku da hadisan nan suke karantar da mu shine malamai suka ce ayan nan da Allah yake cewa wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru wallahu alim bil muttaqin duk abin da kuka aikata min khairin mal shakina ko mun kankantansa in dai na alkhairi ne to Allah madaukin sarki ba zai yi maka jayayyan wannan ladan ba a'a bal yuskaru lakum wato ja zauna alai kuma Allah maɗaukin sarki zai sakanka muku ya ba ku sakamako ranar kiyama uban da waɗannan hadisai da muka karanta a kosu hadisan kuma wanda duk an ruwaito su suna ƙarfafa waɗannan hadisai ne kan cewa duk mutumin da ya kauda wani abu akan hanya da wannan abin zai iya cutar da mutane to Allah maɗaukin sarki zai karɓa kuma zai sanya shi a cikin gidan aljanna akwai hadisin buraida radiyallahu anhu kale yake cewa tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa fil insani sittuna wa salasa mi'ati mafsali mutum yana da kowane mutun yana da gabobi 360 falai an ya tasaddaka an kulli mafsalin minha sadaqatan wajibi ne akan ka kowace gaba daga cikin gabobin ka 360 ka dinga bada sadaka qalu sai suka ce fa man yatiqu zalika ya rasulullah ya manzon Allah waye isa iya yin wannan sai annabi yace an-nuqamatu fil masjid tadfanuha ka gama jina a masallaci wani ya tofe ya toba sai ka binne don kai haka to ka yi sadaka da gaɓoɓinka 360 duka a irin masallatanmu na da ka san da masallaci yashi ne kawai ko yashi ne har annabi yake cewa idan ka toba majina a masallaci ka faranta kame ka binne amma ba irin masallacinmu na yau ko ba ka ba masallacin da yashi ne ko taburma ma babu in ka toba ka binne shi kenan in ya bushe ya zama ƙasa an ji ma ba a san an toba ba to da za ka ga wani ya toba bai binne ba in ka zo ka binne to ka yi sadaka da gaɓoɓinka guda 360 duka shi ne sai washegu tanhihi an tsariki ka ga wani abu a kan hanya da zai cutar da mutane sai ka kautar da shi to ka yi sadaka da gaɓoɓinka 360 duka fa'ilam ya ƙudir ta duha jizi'u anka idan baka samu ikon yin waɗannan ba to kai raka'a biyu na walha sun isar maka da za ka yi raka'a biyu da walha to ka yi sadaka da gaɓoɓinka guda 360 shikin ka in baka samu wannan ba za ka yi wani kaga kullum za ka iya yin sadaka wa gaɓoɓinka 360 duka in baka samu wani abu da kai na kautarwa a hanya da zai cutar da mutane ba sai ka yi raka'a biyu a walha abu huraira radiyallahu anhu shi ma ruwaito hadisi ne kama da wannan yake cewa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-imanu bid'un wa sittuna aw bid'un wa sab'una shu'ba imani yanki wato 60 da wani abu ne bid'un 60 da wani abu ko kuma yanki 70 da wani abu ne a alaha qawlu la ilaha illallah mafi daukakan yankin imani shine faɗin la'ilaha ilaha illallah wa adina mafi karanci kuma imatsatul aza anil dariqi shine ka ga wani abu akan hanya da zai cutar da mutane ka kautar to haga anan ba a tsaya akan cewa wai sai bishiya ko reshe ko jijiya ba duk wani abu mai cutarwa inda zai cutar da mutane akan hanya to in ka zo zaka wuce to sai ka kautar da shi sayyidina abubakar ya ruwaito hadisi daga annabi Sallare alaihi wasallam yake cewa uridat alayya a'mala ummati an bujiro min da ayyukan al'ummata duka inji annabi Sallare alaihi wasallam hasanuha wa sayyi'uha kyawawan da marasa kyau fa wajadtu fi mahasini a'maliha sai na samu daga cikin kyawawan ayyukan al'ummata al'aza yumatu an tariqi wani abu mai cutarwa da wani zai zo ya kautar da shi daga kan hanya to aikin kirki kuma Allah ya nuna min shi a cikin ayyukan al'umma da don haka ka kautar da wani abu a kan hanya da ka iya cutarwa to aiki ne mai kyau idan kai ko mun kankantar san Allah ya karba za ka shiga aljanna annabi ya ce wajadtu fi masawi'i a amaliha annukamatu takunu fil masjidi la tudfar a ce ga majina a masallaci amma ba abun ne ba wannan aiki abu ne mara kyau ba kyau ka toba majina a masallaci kuma baka baka rufe ba in masallacin kasa ne kawai kamar a haraban masallacin duk kasa ne sai ka toba to ka binne in baka binne ba wannan aiki ne na laifi abu darda shi ma ruwaito hadisi an nabi sallallahu alaihi wasallam kale yace man akhraja min tariqil muslimina shay'an yu'zihim duk wanda ya cire wani abu daga hanyar musulmi wanda wannan abin yakan cutar da musulmi kutibat lahu hasanatun za a rubuta mishi lada waman kutibat lahu indahu hasana duk wanda aka rubuta mishi lada a wurin Allah adkhalahu aljanna Allah zai shigar da shi aljanna dan haka waɗannan hadisai duka da muka karanto da wanda suke cikin littafin duk suna nuna mana cewa lalle ka ga wani abu akan hanya da ka iya cutarwa sai ka kautar da shi to abu ne wanda Allah zai iya baka aljanna saboda shi to sannan kuma hadisan suna da tabbatar mana da ayoyin da muka karanta cewa aikin kirki ba shi da kankani a wurin ubangiji ko mun kankantansa in dai akwai ikhlasi kayi ne don Allah to Allah maɗaukin sarki zai ajiye maka za ka zo lahira za ka gani kuma za ka samu sakamako haka nan kuma in abun ba mai kyau ba ne ko mun kankantansa idan ka yi za a rubuta za a ajiye in ka zo lahira za ka samu kuma za a maka wato hisabi da hukunci akan abin da ka yi ayan ƙur'ani cikin suratul kafi Allah yana cewa wa wudi alkitab fatara almujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yuzlamu rabbuka ahad ko me kai me kyau ko mara kyau ko mun kankantansa za a rubuta za a ajiye za ka je ka samu kuma za a baka kayan ka an halatto maka da shi kuma a ce maka ka karanta kayanka iqra kitabaka kafa bi nafsika al yauma alayka hasiba ka karanta kai ka aikata kai kai ka karanta kayanka da kanka ya ishe ka hisabi shi yasa ba sai wani ma ya zo yana maka wani dogon lissafi ba kai ma daga ka karanta ka san menene idan ka ga mai kyau ne da za ka so mu albishir ma da kanka ha umuqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi ishatin radiya fi jannatin aliya qutufuha daniya kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya ka gani idan kuma ba mai kyau bane an rubuta maka an tara maka ka zo ka samu ko to ya laitani lamuta kitabiya wala madri ma hisabiya ya laita kanat alqadiya ma azza anni maliya halaka anni sultaniya yana cikin wannan surutai mara kan gado Allah ya ce wa mala'iku khuzuhu fagullu thumma aljahima sallu thumma fi silsilatin zar'a 70 zira'an fasluku innahu kana la yu'minu billahi alazim ko wala min milmiskin falaisa lahul yawma hahuna amin ala ta'amu illa min rislin la ya'kuluhu illa al-khatimun Allah kiyaye dan haka wannan karatu a dunkule a takaice yana karantar da mu ne da kwadaitar da mu ƙoƙarin aikin kirki kuma karkare na abu mai kyau ko mun kankantan abu mai kyau kai Allah zai karɓa kuma zai baka lada da fatan Allah ya datar da mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada da muka yi kuskure Allah mu ɗaukin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullah